بسم الله الرحمن الرحيم فما لهم لا وإذا عليهم القرآن لا الذين كفروا والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبل تفسير مو na watan Ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara dubu biyu da goma sha shida miladiya a yau insha Allah za mu yi majalasi na hudu wani hudu ne majalasi na hudu kuma mun tsaya a jiya a ƙarshen suratul shifa yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon suratul buruj suratul buruj sura ce mai kiya kuma tana da ayoyi ashirin da biyu sannan abin da take karantarwa shine kissan ashabul ukhdud wanda wata kissa ne da take nuna sadaukar da kai wato mutum ya sadaukar da kansa saboda addininsa shi ya ba da ransa domin addini shi ne galibi abin da suran take magana a kai ubangiji subhanahu wataala bayan bismillahir rahmanir rahim sai ce was sama'i zatil buruj bismillahir rahmanir rahim was sama'i zatil buruj wal yawmil maw'ud وشاهد ومشهود Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa sama'i zafin buruj, na rantse da sama zafin buruj mabokiyar masaukan taurari, al-buruj don bugurji suka ce su ne manajin da kawaki, haka wasu malamin suka fasa. Allah ya rantse da sama wanda take da masaukan taurari, in an ce tauraro rana da wata ma ya shiga. wato ita rana tana da ainihin masaukanta guda goma sha biyu ta inda take fitowa a tsawon shekara sai sa wani lokacin sai ga, ta gabar take fitowa amma ta dan karkata ta arewa arewa wani lokacin kuma ta kudu kudu wani lokacin kuma tana tsakiya sannan haka ne ita ma wata haka take tattanjawa a cikin kwanakinta na wata ita kuma sannan wasu malamin suka ce abin da ake nufi da alburus shine taurarin ma gaba wato taurari masu girma su ake nufi da alburu Allah ya rantse da wadda da sama wanda take da taurari manya manya wasu wani suka ce abin ya ake nufi da alburu alfusuru da izam fi samai alaiha qubratuha wato wasu manya manyan gidaje ne a sama wanda ake gaji to ala ayi halin ayan za ta yi saukan duk wannan ma'ana sai dai abin da ya fi bayyana shine wato ma'abociyar masaukan taurari saboda haka ubangiji ta ala cikin qur'ani yayi bayani irin wannan da yawa a cikin suratul hijr yace wa laqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nazirin Allah ta'ala yace mun sanya masaukai na taurari a cikin samai, sannan kuma muka kawata ta da taurari to kaga sai furu sai zama masaukin taurawa ne wa zayyana lin-nazirin muka kawata ta da taurari ga masu kallo haka nan ubangiji ta ala faɗa cikin suratul furqan yace tabaraka alladhi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira albarkatun Allah sun yawaita wanda ya sanya hanyoyin taurari ko masaukan taurari a sama sannan ya sanya wata wato rana mai tsananin haske sannan da wata wanda yake wato mai haskakawa ubangiji ta ala kamar da muka sha faɗa yana da dama ya rantse da abin da ya ga dama zai nuna girman abin ya sa ya rantse da sama wanda take da masaukai na saurari sannan Allah ta ya ce wal yawmin maw'ud ina rantsuwa da rana abun alkawartawa wato ranan da aka yi wa mutane alkawari ita ce ranar alkiyama dukkan malamin tafsiri sun yi jima'i ranar alkiyama a jini wannan ranar babbar ce tana da girma kuma tana da ban tsoro shi yasa ubangiji ta'ala ya rantsi ta, kuma rana ce da yawa mumine alkawari zai saka musu a bisa ayyukan da suke yi kyawawa sanne wa kafure alkawarin wannan ranan zai musu mummunan sakamako a bisa munanan ayyukan da suke yi sai sa ubangiji ta'ala yake rarrashin mumine ko yake gaya musu cewa لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون أرانا القيامة ai su mu'minai wannan birkici babban baya kore ka lokacin da za a firgita a inda iko mutane ana kai su wutar jahannama ita wajen jahannama suna zuwa suna tafke 'ya'yanta a farfajiyar alkiyama to su kan mu'minai ba su da razani a wannan ranar wannan abun baya damun su mala'iku ne za su zo suna karban su suna ko suna lale da su suna cewa ai wannan ranar ita ce dama wacce aka muku alkawarin ta cewa imani da kuka yi da ayyuka na gari da kuka yi akwai ranar da za a saka muku to ai wannan ranar ne to da ka ga su wannan alƙawarin ya yi muku kyau ya muku yadda suke so to su kuma kafurai ubangiji ta dace fa zarhum yaqudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adu ka gane su su je su yi ta kukawa cikin barna su dinga wasa suna warki har su je su haɗu da ranar da aka yi musu alƙawarin za a musu azaba ita ce ranar alkiyama to za ka wannan ranar an yi wa kafai alkawarin da za a musu azaba an yi wa mummune alkawarin da za a yi musu wato ainihin raha. sannan ubangiji ta'ala ya ce wa shahidin wa mashhud Allah ta'ala ya rantsa da shahidin mai shaida wa mashhudin da wanda ake shaida a kan. wannan ayan malamai sun yi saɓani wajen fassaranta har maganganu guda ashirin amma ba a ɗaya kawai zan kawo mana wanda shine mafi rinjaye wato wa shahidin Allah rantse da mai shaida wa mashhudin da wanda kuma ake yi shaidan a kansa duk dai wannan kuma zai faru ne kalina a ranar kiyama shaidan kuma kala kala ne wato shi kansa mutum gabansa suna yin haka shaida a kan kansa to kaga kenan gaban su ne masu shaida shi kuma mutum din shi ne wanda ake shaida a kansa duk ayyukan da kai munana gaban ka sai su je suna faɗa cewa kayi kaza kayi kaza kayi kaza to kaga sun yi shaida a kanta kenan su kuma su ne masu shaida wannan kamar da ubangiji ta ala faɗa a ayoyi da yawa daga ciki Allah ta ana cewa hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun idan suka zo ranar alkiyama wato su, da su, da fatan su, sai su dinga yi musu shaida ta yi kaza ka je wuri kaza ta aikata sabon Allah kaza ka je kaza jinka da ka da fatan jikinka tana yi maka shaida sai ka ji suna cewa wato wa qalu li lima shahidtum alaina qalu an taqana Allahu alladhi antaka kulla shay'in wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un sai su dinga cewa fatin cikin su me yasa za ka yi da a me yasa za ka mini shaida sai su ba ai wanda yake sa kowane abu yayi magana shine ya sa yi magana kuma shi ya halitta ku tun farko kuma zuwa gare shi ga ku koma to da haka fatar jikinka za ta yi maka shaida jinka da ganinka zai maka shaida a wata ayar ubangiji subhanahu wataala yake a yawma naqtimu ala aqwatihim wa tuqallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun rana kiyama rana ne da za a rufe bakin mutane shikenan sai ainihin hannayen su dinga yin magana kafafuwan su dinga shaidawa a bisa abin da suka aikata to kaga nan kuma hannu da kafa masu shaida shi ko mutum shine wanda ake wato da za a bar mutum yi magana to zai karya ne ranar alkiyama kamar da ya saba a duniya in mutum ya je fi aka tube shi sai ce bai yi ba ya dinga rantsuwa ya ce bai yi ba to haka na ranar alkiyama da farko da a ba su dama su yi magana da kafin sai a tambaye su masu laifuka masu shirka masu sabon Allah masu bidiyoyi sai ka ga baki ya fara karya ya ce wallahi rabbina ma kunna mushriki sai ka yaro wallahi Allah ba mu shirka ba mu ba mu shirka ba addini mu ga kuma alhalin mu sosai ne sai wace ce wallahi bi idina ba wallahi bi sata ba wallahi bai yi kaza ba duk wani sabon da zai dinga nan ba bai ba to sai Allah ta'ala ya ce a yau za mu rufe bakin sai a kulle baki sai a ce hannaye da kafafuwa ba da su aka yawon ba ku yi bayani sai hannaye su yi bayani kafafuwa su yi bayani su ba da shaida kafar ka ne ta taka wurin sabon Allah hannunka shi ya aikata sauran gaban jikinka wanda suka yi laifin kowace gaba ta yi bayanin cewa ai kayi kaza a lokaci kaza a wuri kaza kuma baka isa ka musa ba ka tabbata cewa kayi to kaga jikinka ne gabbanka ne za su ba da shaida a kanka gabbanka da fatar jikinka da jinka da ganinka za su ba da shaida cewa ka saɓi Allah bayan dama akwai mala'iku kuma da suke rubutawa akwai afayar ɗinka za ka duba ka gani za ka karanta da kanka sai wa kanka hisabi sannan ga mala'iku masu ba da bayani kuma abu ne a rubuce kuma lokacin da kake ubangiji ta ala yana ganin ka ne shi ba abin da yake kuya maka wato kai kan ne shaidu da suke akan dan adam kawai sun isa abin tsoro ba abin da zai shi da akan kamar cewa kafa ce Allah da ajja da muta abin da malaiku da ubangiji subhanahu wataala da takaddun da ake rubutawa da kafan jikin ka gaba ɗaya to ina za ka samu mafita ba wata mafita da za ka samu kuma babu lauya a abin nan a lahira da za ka ce za ka ɗauko ne zai kare ka ba zai iya kare saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya rantse da mai yin shaidan da kuma wanda ake yin shaidan a kansa saboda ainihin girman wannan shaida ne sannan kalan shaida na biyu shine wannan al'umma za ta yi wa sauran al'ummatai shaida wato za ta yi wa annabawan su shaida a kan cewa annabi Nuhu ya isar da sako zuwa ga mutane da su ne suka su imani annabi Ibrahim haka annabi Musa annabi Isa na tambaye su a lahira za su yi inkari cewa manzo ya zo musu shi manzon sai ya isar da sako sai a ce zuwa ya shaidun ka sai ce al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kai suka sani sun karanta a cikin alqur'ani mazala ta kuma ya ba su labari sun karanta yasa ubangiji subhanahu wa wataala yake wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna rasulu 'alaykum shahida haka da muka sanya ku al'umma makikita a kalin al'umma ku al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ku zama masu shaida akan kan mutane cewa annabawa sun isa musu da sakon su ne ba su yi imani ba su ne ba su ji tsoron Allah ba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya shaida akan al'ummarsa ita ma wata shaidan ne daban manzon ya yi shaidan cewa ya isa wa al'ummarsa manzon shi wasu sun yi imani wasu ba su yi imani ba ba wata hujjar da mutum zai kawo ya ce manzon ta sama bai isar da wannan sakon ba to kaga manzon Allah mai shaida ne su kuma al'ummarsa su ne abin shaida a kansu al'ummarsa masu shaida ne sauran al'ummatai na annaba da su gabata su ne waɗanda ake shaida a kansu to Allah ya rantse a bisa wannan shaidan saboda girman wannan shaida sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi akan kansa zai shaida a bisa dukkan al'ummatan gaba daya tun daga farkon manzo annabi nuhu har zuwa annabi isa manzala ta sama zai ba da shaida lalle annabawan wannan sun isar da wannan sakon sauran al'ummatai kuma su ne ba su yi imani ba saboda haka annabin ya fi su gaskiya ya isar da sakon wannan kamar yadda ubangiji ta ala ke faɗa fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula'i shahida man ubangiji ta ala ke yaya halin mutane zai kasance idan muka zo wa kowace al'umma da mai mata shaida shine sa sannan kai kuma muka zo da kai tana mai yin shaida a kan dukkan al'ummatai da suka gabata cewa annabawan su sun fi samun da sakon kaga wannan babban al'amari wannan shaidan babba ce shi yasa manzala ta sama yayi kuka lokacin da Abdullahi ibn Mas'ud ya karanta masa wannan aya yace Abdullahi ibn Mas'ud ikra al alquran karanta min alquran sai sai manzo a akra alayka wa alayka unzil in karanta maka qur'ani kuma kai aka saukar qur'ani yace uridu an asma'akum min ghayri ina son ni wani in yana karanta qur'ani yana min dadi in wani yana yi ka karanta ni sai dauko suratul nisa daga farko yana yana yi har ya zo kan wannan ayan fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا كما قال فاتيت وضحكت يا إشيكا إتي فالتفت فإذا عيناه تضيفان لأنه ويو يا نسأل ليستيقى إذا منذ الله صلى الله عليه وسلم سنة تزد حوائد سنة تزد حوائد فهو دي جرما وزن شيئا شيئا وبنجي تعالى رنجي ديتي وشاهدين ومشهود da wanda yake yi shaidan da kuma wanda ake shaida a kansa dukkanin su Allah ta'ala ya rance da su saboda girman wannan shaidan sai ubangiji ta'ala ya ce قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قنود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وبنجي سبحانه وتعالى يدعو قتل أصحاب الأخدود an tsine wa ashabul hudud wato wasu mutane ne da suka azabtar da bayin Allah da suka yi imani da ainihin hudud wa hudud jan kaddi ana masa janji kuma da akadi wato su ne shine wani rami da za a tona shi kamar dambatu dogon rami mai zurfi shine ake cewa hudud wayannan bayin Allah ko kuma wayannan mutane sun azabtar da bayin Allah ne na gari da wannan ainihin rami sai sa Allah ta'ala ya tsine musu yace an tsine wa ashabul hudud sune waɗanda suka tsaka kasa suka tona rami suka yi shi mai tsawo kamar lambatu suka kunna wuta a ciki suka zo suka dinga tura mu'minai da rin suna shiga suna shiga saboda sun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala sai yasa ubangiji ta'ala ya ba mu kissan a wannan suran kuma ya tsine musu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da kissan ashabul hudud a hadisi ingantacce wanda imam muslim ya rawaito da imam ahmad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an yi wani sarki ne kafin ku wato a can baya zamanin banu isra'il shi wannan sarkin ya kasance yana da wani mutum mai masa tsafi wani mai masa fiki wato abin nan yana son ya kashe wani ko yana da wanda zai kashe shi yana son ya haukata wani wannan mai tsafin zai haukata shi yana son ya cutar da wani to ga nan dai bai masa waɗannan ayyuka to wannan bawan wannan mutumin matsafin nan sai ya tsufa to da ya tsufa sai zai samu sarki yadda sarki kaga shekaru na sun ja na tsufa saboda haka ka aiko wani daga cikin yaran ka koya masa wannan aiki saboda kar ya mutu kuma sarki ya rasa wane ne kuma zai masa irin wannan mummunan aiki saboda haka da ya gaya wa sarkin sai sarkin ya yadda sai ya jarraba wani yaron mai basira yake wannan yaron zai je wannan aikin ka je ka koya masa to shi kenan yaron nan sai ya tafi wajen shi wannan mai sihiri don ba gidan sarki yake ba wani gida ne daban to zai zo yana tafiya akan hanya sai ya haɗu da bukkan wani malami wanda shi kuma malami ne yana koyar da tauhidi ya yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala mun sani cewa tsafi kafirci ne kuma shirka ne ko da haka malami ne zai yarda da wannan ba to shi yaron nan da ya ga wannan malamin sai abun ya kawatar da shi sai ga kuma yana buƙatar ya wajen wannan malamin shi wannan malamin ya jawo shi Yadda ina za ka je ce gashi gashi na inda zai je sarki ne tura ke ce koyi shi da shi ya sai to bari in koya maka wani abu na karatu sai koya maka aqida tauhidi sai ya sai sai wuce gaba wajen mai sihiri ya je koya masa sihiri sai ya sake dawowa in zai dawo ma ya sake ratewa sannan a koya masa akida sannan sai ya sake tafiya wajen sarki ya koma to ana nan haka sai ya zama na in dai in aka turo shi daga wurin sarki kafin ya je wajen mai sihiri mai sihirin sai ya cewa ya yi yaki sai su je shi tun da yaro ne sai ba ka zo da ba kai wa za a hanya kin to amma kuma ya tsaya wajen wani malamin ne daban kuma bai zai faɗa ba idan ya zo dawowa kuma kafin ya koma wajen sarkin nan ma sai da ya yi bai koma da wuri ba sai sarkin ya fuje shi ya baka dawo da wuri ba kai wasa a hanya to ba dama kuma ce ai ya tsaya wajen wani malami ne yana koya masa addini to nan sai koka kokawa wannan malami sai ce ga shi ga abin da yake faruwa yake ce yanzu abin da za ka yi idan ka je wajen da sihiri yake me yasa baka zo da wuri ba ka ce sarki ne tsare ka ya saka wasu ayyuka ne idan ka je wajen sarkin yace me yasa baka zo da wuri ba ka ce me sihiri ne rike ka bai sake ka da wuri ba don ka samu mafita shike nan zai shi wannan mafita yaro ya je wajen malami ya koyi aqida ya je wajen sarki ya koyi kuma a ya je wajen mai sihiri kuma ya koyi sihiri zai dawo wurin sarki to ana nan sai shi abun sai ya ragu masa guda biyu to wanne ne gaskiya al'amarin sarkin nan ne al'amarin malamin nan ne gaskiya ko al'amarin mai tsafin nan to wata ran yana tafiya sai ya zo ya samu wata dabba abun tsoro wacce ba a saba ganin irin ta ba ta tsare hanya ta hana mutane wucewa kuma an kasa kashe wannan dabba sai ce to yau kan zan jarraba na gani al'amarin mai sihirin nan ne Allah ya fito ko al'amarin malamin nan shi nan sai zari ainihin kijiyansa sai addu'a sai Allahumma in kana amru rahibi ahabba ilayka faqtul hadhihi dabba hatta yajuza anna Yadda ya Allah idan al'amarin malamin nan shi ka fito don idan na harbi dabban nan ka kashe ta mutane su samu su shige na harba kuma sai ainihin dabba ta faɗi ta mutu ya same ta sai ta faɗi ta mutu kowa ya zo ya wuce to daga nan sai gane cewa lalle al'amarin malamin nan shine Allah ya fito ba al'amarin bai sati ba to shi kenan yana nan a haka yana ta ainihin abana yana ci gaba sai zai ga ainihin ciwon nan malami yace masa ai ga abin da ya faru wata dabba ta zo ta tsare hanya ga abin da na faɗa aka abin da na kashe wannan dabba sai malami ya ce masa to ai kai ka ji alkhairi anta afdalu minni sai ka tsini walakin tasuk sala wa idza tulita fala tafurni sai dai za a jarrabe ka in aka jarrabe ka kar ka faɗe ni kar ka nuna ni da ni nan sai suka tafi a haka yaro yayi imani ya karbi tauhidi yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala har ya zama na yaro yana iya ba da magani yana warkar da makafu yana yin warkar da kuku duk wani ciwon da ya gagara yaro yana iya ba da magani sai a warkar to ana nan ana zaune shi wannan sarkin akwai inda da cikin fadawansa sai ya makance da idon sa sai ya makance sai ji labarin akwai yawon da yake warkar da makaho yake ba da magani makaho yake sai ya zo ya samu ainihin wannan yaro ɗin shi makaho sai ya taho da abin nan kyaututtuka masu yawa sai zai same shi sai na ji labarin kana warkarwa ne shi ya sa sai na zo ka warkar min da bido na ka tuɗe mini ga irin kyaututtukan da na zo maka da su yaro yake masa a'a ni kan ba na warkarwa Allah ne yake warkarwa idan ka yi imani da Allah zan yi maka addu'a idan ka yi rufi in ba ka yi imani da Allah ba kuma ka bi shi ga sai sai ya yi imani da Allah sai yaro ya yi maka addu'a sai idon sai mutu shi ke sai koma wurin sarki yanzu imani ya ce ya yarda cewa Allah ta'ala shi ne kawai abin bauta wannan sarkin ba abin bauta ba ne don shi ma yana gani kamar shi ma Allah ya kawar da hauro sai shi ke nan ba ba kaje sai koma abin gidan sarki ya zauna a fada sarki da ya kalle shi sai ga idonsa ya buɗe sai mamaki yace waye mayar maka da idonka marar da ya ka basra waye mayar maka da idonka sai ce Allah yace rabbi yace ubangiji na ne mayar min da ciwon sai ce ni kenan in ji sarki yace ni ce na, sai ce a ba kai bane rabbi wa rabbuka Allah mahalicina ubangiji na da ubangijinka shine Allah to da haka kai ma ba Allah bane kai ba abota bane da ni da kai duka Allah shi ne maliki shi ne abin bawa shikenan yace to wannan yaro ya kamata a dau mataki a kan kansa shike ba yaron ba shi wannan ba ne ya ga kama tukan ana ta da shi aka ce sai ya nuna waye ni ya koya masa wannan kafin nan sai je nuna wannan yaron wanda ya masa addu'a idon sai hudu na ya zo ya samu yaron shi sarki sai ya ce masa yanzu kai sihirin naka har ya kai ka kana iya warkar da makaho tun da sha ma ya ya tura shi yayi ne ya koyi kiri ya koyi tsafi yadda ta akai ka koyi tsafi yanzu na ka har ya kai kana iya warkar da makaho zai ce a'a ni kan bana iya warkar da makaho ya ubangiji na ne yake warkar da makaho ni bana iya warkarwa sai ce wata ni nan sai ce a'a ba kai ba ya rabbi wa rabbuka Allah da ni da kai duka Allah ta'ala shine ubangiji ya ba shi amsa irin wanda nan ma suka kama shi suka dinga azabtar da shi suna ta azabtar da shi hakkin da ya nuna wannan malamin naka da ya koya masa wannan zama malamin ya ji tsoron haka za ta faru kenan suka je suka samu malamin suka ce suka ce suka ce kai batin naka har ya kai kaza shi ma ba ku amsa da irin wanda kenan sai suka ɗauki zarto zarto wannan aka sa a kan kan malami ana ta gogawa a kan ya yi rike bar addininsa in ba haka ba za a tsaga shi biyu malamin ne ya tsaya a kan addininsa sanda aka riba shi biyu bangare ɗaya faɗi a nan ɗaya faɗi a nan ya yi rike bar addini aka zo aka ɗauko shi wannan mafajin da aka buɗe wa ido ne aka ce shi ma ya bar addinin sai ce wallahi da zai bari ba shi ma aka ɗauko zarto aka zo ana gogawa a kansa ana gogawa sanda aka ƙare shi biyu wannan bai iya faɗi a nan ƙasa wannan bai iya faɗi a nan ƙasa wannan shine kafaru bin arad lokacin da ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam azaba ta kai azaba a maka yace ya rasulullahi ala tastanfir lana ala tastanjid lana ya rasulullahi ba za ka nima mana taimako ko wahala ka tsawa magana ta ce walakin nakum tastajilun ita kuna gaggawa yake wallahi wanda suke kafin ku akan dauko mutum a sa zarto a tsakiyan kansa akan ya bar addinin sa ai ta gogawa ai ta gogawa a dau har a raba shi biyu a dauko matsayi na karfe ana tsaye tsakanin naman sa da kashin sa har a kashe shi akan ya bar addinin sa baya barin addinin sa walakin kun tasabilin kuna gaggawa Allah ta'ala sai ya cika wannan al'amari to sune irin waɗannan mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari to kaga an gama da mutum biyu na sauran wa sauran yaro in yaro shi ka tsere da ya saki hukuncin da yawa yaro daban ne da yake wa fadawansa ku je da shi saman dutsen kaza sai kun hau sojojin dutsen sai ku turo shi taka taka ya halaka ku dawo shi kenan sai suka tafi da shi suka tafi da shi har saman dutsen suka hau da shi sun je sojojin dutsen za su yi fito da shi sai sai Allahumma qfi Allahumma qfi ni bi ma shi ya Allah kamin maganin da abun da kaga dama sai bude ya raurawa gabaɗin su su yi fito suka halaka shi kuma yaro ya sauka a hankali har ya dawo gida wajen wannan sarki sai sarki ya tambaye shi sai ma za ku ala ashabu ina labarin mutane ka da suka fi da kai ya ce kafani inullahu Allah ya mini magani shi ke sai sake ɗebo wasu fatawan kuma ya ce ku je ku sa shi a jirgin ruwa sai kun je tsakiyan kogi sai ku tunkurar da shi kawai kifa shi a cikin kogi din ya halaka sai ku dawo tunda suka hau suka tashi a jirgin ruwa suka hau tunda aka je tsakiyar kogi ya sake musu irin wannan addu'a Allahumma yi bima mashika Allah ka mini maganin su da abun da kaga dama sai jirgin ruwa ya tangaɗe sai ya juye da su shi kuma yaro ya fito ya sake dawowa gida su kuma sun nufi a cikin kogi shi nan da ya dawo sai sarki ya tambaye shi ina fari mutanen ka yake Allah ya yi mini maganin to sai yaro ya ce to sarki zan ga maka gaskiya ba za ka iya kashe ni ba sai ka bi shawara da zan baka yace menene shawara yace shawara ne ka tara mutanen garin nan gaba ɗaya da na gefe da gefe a wuri guda idan ka tara jama'a sai ka zo ka tsire ni ba na ka daure ni a jikin itace sai ka ɗauki kifiya daga cikin korina daga kifiya ta za ka ɗauka ka kashe ni sai ka naɗa lokacin da za ka harba sai ka ce bismillahi rabbil alamin da sunan Allah ubangijin yaro to in kai haka za ka iya harbe ni shikenan sai tara jama'a gaba da da mutane duk sun ji labarin ya kasa kashe wannan yaro to da ya zo ya tara mutane a wuri guda aka zo aka ɗaure yaro ya ɗauki wannan kibiyan ya tseta ya ce bismillahi rabbil gulami da sunan Allah ubangijin yaro da ya saki kibiyan sai kibiyan ta zo ta soke shi a kirjinsa sai abin nan a kayakayensa wato wannan wurin wanda yake tsakanin kunne da da safi inda suka ci ba a fitan nan a nan kibiyan ta same shi shike nan yaro ya fadi da su yayi shahada to shike nan mutanen wurin gabaɗin su sai suka ce amanna bi rabbil gulani mun yi imani da ubangiji yaro gabaɗin da suka musulunta a sai dama ya yi haka ne don a tara mutane su ga ikon Allah su zo su musulunta gabaɗin shike nan ko duk da suka yi imani gabaɗin sai fadawa suka ce wa sarki to kaga abin da kake tsoron ya faru abin da kake tsoron shi yanzu ya faru yanzu ya za a yi mutane sun yi imani gaba su, mutane sun yi imani sai ce wa ba su yanzu ku je ku ku haƙa rami ne wannan hukudusin ku je ku haka rami dogo lambatu mai zurfi ku zo ku dinga haka ku sa kiraye, ku ta sa kiraye a zo a kun kauta shi nan suka je suka haɗa wannan rami suka kona aka dinga ɗebo itace ana sawa ana ɗebo itace ana sawa wasu malamai suka ce mace tana da ciki sai ta yi alwashi cewa in Allah ya haife sa ta haihu lafiya ita ma za ta ɗauko na ta kirarin ta je ta ɗauko ta fa aka zo aka haɗa wuta mai zafi sai aka ce aka zo aka samu dukkan da suka yi imani nan aka ce ko ku shiga da kafar ku ko ku bar addinin nan ku yi rilla ko kuma ku je ku shiga wannan wutan da kafan ku ba ka ma za a je a tura ku shikenan mutane nan saboda imani ya riga ya shige su wallahi har ture su ya suke wajen shiga suna ture ture wajen shiga ko kuwa sai zai fada wutan kawai kowa sai zai fada wutan kawai saboda ya tsira da imani ba gara azaban duniya da azaban lahira ba idan mutum ya yi rintan ai azabar wutar jahannama ne wanda har abadan abada tana amma ya fada wuta azabar duniya ne dan lokacin ya riga ya rasu kawai shi kenan ya yi sa'ada kuma zai je ya tsira aljanna haka suka zo suna ta fadawa suna ta fadawa sai wata mata ne kawai ta ɗan yi shakka da ta zo fadawa. ta musulunta tana riƙe da ɗan yaron ta jinjiri wanda yake shan nono ka zo za ki shiga wutan nan sai ta tina kai yanzu ya kamata ka jinjirin ta nan ta kona shi ka san uwa da son ɗanta sai take shakkan to yanzu ita ba kanta take ji ba wannan yaron take ji yanzu za ta iya kona yaron nan sai ta ɗan tsaya ta haka kamar ta ɗan karya wannan yaron jinjiri ne mai shan nono sai Allah ta'ala ya sa yi magana sai magana ya ce ya umma isbiri fa innaki alhaq ya ce mahaifiyata ki haƙuri ki ki fada akan gaskiya kike kike na ba sai ta je ta fada da yaron ka gaba wannan shine hukubar da wato waɗannan mutanen suka yi wa bayan Allah na gari ke sa Allah ta'ala ya kai ko sila ta ukhdud an tsine wa masu tona wannan rabi wannan yaron jinjiri yayi magana je guda uku ne suka yi magana ko guda hudu a duniya daga da wannan jinjirin sai annabi Isa alaihi salatu lokacin da Yahudawa suka tuni mahaifiyarsa cewa ta yi ina ne ta zo da shi Allah ta'ala ya sai magana ya ce inni abdullahi atani alkitaba ni bawon Allah ne saboda haka yi magana ya kubutar da mahaifiyarsa sannan kuma sai yaron Jurayj lokacin da Jurayju yana bauta a ɗan bukansa bawan Allah mutumin kirki sai mutanensa suka sa kiransa shi Jurayju ya fi kowa imani ne shi sai ibada da zai mu'amala da jama'a ba akwai wata kawo wanda ta fi kowa kyau a cikin sai ta ce ita za ta yi ta fitinar da shi sai ya gina da ita za ta lalata shi na sai ta tafi ta zai ta buga sama da ƙasa jurai da ke da sannan sai ta tafi wajen wani mai ciwo sai ta rute shi da ta je ta rute shi sai ya jina da ita har sai ciki da ta zo ta abu sai ta aka tambaye ta ina ta samu wannan san sai ta ce jurai ne masa wannan ciki jurai kuma waliyi ne bawan Allah waliyi ne bawan Allah sai Allah ya jarrabe shi aka je aka dinga dukansa ana dukansa ana ta rusa masa ɗakinsa ana ta rusa masa ɗakinsa kuma abin da ya faru Allah ya jarabe shi da wannan yana sallah ne sai mahaifiyarsa ta zo ta kira shi ta ce ya jure ya jure sai rufe da zai yi ci gaba da sallansa sallan gida ne ko kuma ya amsa mahaifiyarsa sai kama rabbi ummi wa salati ya Allah da mahaifiyata na kira na ga sallah tana cewa ya jure ni fa mahaifiyarka ne ina kiranka sai na cewa ya Allah da sallah ta kuma ga mahaifiyata wanda zai ce da sallah ba har sau uku to sai ma ta ta masa mummunar addu'a ta ce Allahumma la tumitu hatta yara wujuhan min misali ya Allah kar ka dauki ransa sai ya ga idanun kawai sai Allah ya jira da lokacin da ta yi masa addu'a kar ya tsoron Allah kar ya tsoron sa sai ya yi zama da wannan addu'ar shi da za ta kama shi to da addu'ar ruwa, bakar addu'a ne iyaye mutum ya kiyaye su ana karfanta to wannan ke jawo masa ya ga idon faruwa din har su bai jawo masa wadatanci yasa malayan suka ce idan kana sallan nafila mahaifiyarka ta kira ka kafce na an kawai ka yanke sallar ka tafi ka je ka biya mata bukatan ka daga ba ka lokaci da na jira ka amma farilla ne ba za ka yi haka imamu ne babu guda a cikin sahihi muslim babu tasrimi abin nan ijabatil ummi ala salati sahur da haka ka ansa uwarka ka gabatar da ansa mahaifiyarka a bisa sallar nafila wannan shine jinjiri to da aka yi haka jirage da yake wani ne sai karamarsa kuma ta bayyana a wurin shike nan aka ce shi ne sai ta ne yake faruwa har ga shi karo wata wata abun nan wata wata mata ciki ga shi ta haihu sai ta ga Allah ku bari ni na tsira raka'a biyu ya ka bar shi na tsira raka'a biyu sai tambayi wannan yaron jinjirin sai ce ya kai yaro waye babanka sai ce babana shi ne wani ne kiwon nan ke nan ya kubutar da sai ce me yake yayin nan shi ne babanka mana shi ne da mahaifiyarsa daga ya kai suka zo suna ta sumbantansa suna ta shafa jikinsa suna ta ba shafuri suka ce za su niyar masa da ɗakinsa ya zama kamar na zinari sai ce a shi an niyar masa da ɗakinsa kamar na tafo kawai inda yake a kan to kaga a nan ma jinjiri ya yi magana wata mata tana boye tana rike da ɗanta yana shan nono kamar yadda magana ta ma ba da labari sai wani mutum kyawun mutum a kan doki ya yi ado wucewa sai ta ce Allahumma ja'alni min hadha rizqan ya Allah ka sanya wannan dan na ya zama irin wannan mutumin da yaron nan sai saki nonon ya kalli wannan mutumin da yake kan doki sai ce Allahumma la taj'alni min ya Allah kar ka sanya shi irin sai kuma aka tafi ana tafiya sai ga wata faiwa ana jinta a ƙasa ana dukanta ana cewa ta yi dina ta yi sata sai matan nan sai ta ce Allahumma la taj'alni min ya Allah kar ka sanya ɗan'a ya zama irin wannan sai yaron ya sake nono yana shan nono ya kalli wannan faiwa sai ce Allahumma ja'alni mithlaha ya Allah ta sa zama ilinka sai ma ya ce ya aka sannan na ce ga wannan mutumin ke da mutum ka ce a'a wannan kuma ka ce eh sai ce wancan mutumin da yake gani wani jasperi ne wani mutum ne mai girman kai kangararre wanda ya kangare wa Allah subhanahu wataala ba zan zama irin ba wannan kuma bai ruwan zaluntan da aka yi ana cewa ta yi na ta sata ana zafin ta amma ba ta taɓa yin zina ta taɓa yin sata ba matar kirki sai ta nake son zama irin ka. Yin ne yake tattaunawa da uwarsa. wannan jiragen su ne wanda suka tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yi magana ubangiji ta ala yace ko tira ashabu hudud an tsine wa waɗanda suka tona rami suka sa wuta suka dinga jefa bayan Allah a cikin saboda imani annari zati waqud wuta ne ma'abociyar matsamashi wato wanda aka dinga hada kirare aka dinga hada kirare aka zo aka din aka bunka wuta sannan aka zo ana jefa su a ciki kuma suka yadda suka shiga suka kubuta da imani amma kai yanzu ba wanda ya hana kama imani ba wanda yake karka yi sallah ba wanda yake karka ji tsoron Allah kai da kanka ne son zuciyar ka ne ka fi karfin ka ka kasa zama mutumin kirki ga wanda wahala da wuta da azaba da komai ya yi ka gare ya mutu akan addinin ka amma kai kuma ba wanda ya tsungume ka ba wanda ya zage ka ba wanda ya guje ka ba wanda ya kyamace kama da sabbin addinin ka amma kai da kanka ka ji son zuciya ka ka zama mutumin kirki ya kamata mu yi wa kanmu qiyamul layl wuta ce wanda aka kura ta da makamashi iskum alaiha qu'ud a lokacin da su wayannan mutane da ke azabtar da bayan Allah suna zaune a gefe gefen wuta wato sai suka zo suka zauna a gefe gefen wutan suna ganin yadda bayan Allah suke konewa wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud kuma suna wa hum suna alatte alama ya a bisa abin da suke aikata da muminai da mu'minai wato ko da mu'minan da suke yi sai suka zo suka zauna a wurin suna kallo don su kuce haushi kamar kana azabtar da mutum ka zo kana kallon sa don ka kuce haushi za ka suka zo suka cewa wutan suna ganin mu'minai bayan Allah suna ta fadawa suna ta fadawa to amma dukan daga wutan ba sai aljanna za su tafi ba su kuma za su shiga wutar jahannama har abadan abada azaban da ba ta karewa amma azaban duniya mai karewa ne na dan lokaci sai Allah ta'ala ya فهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد Ubangiji ta'ala ya ce wa ma na famumin wa abin da suka ci daga gare su illa an yi minu billahi azizul hamid fa ta don sun yi imani da Allah al-aziz mabuwayi al-hamid abu ne wato abin da suka azabta da su kawai shine don sun yi imani da Allah amma ba su da wani laifi laifin su a wurin su shine don me yasa za su ce Allah ne abun bauta wannan ba abun bauta ba saboda haka kenan an azabtar da su da saurin imani yasa su kuma suka yadda fi wannan shahada din su koma zuwa ga Allah subhanahu wataala tare da imani ya ci muku akan su yi su dan ji daɗi dan kaɗan a duniya su je lahira kuma su tadda azaba da yawa Allah ta'ala ya ce alladhi lahu mulku samawat samawat ubangiji ta'ala shine mai mulkan sammai wal ardi da kasai gaba wato sama da ƙasa Allah ta'ala ne ya halitte su kuma shi ne yake mulkan su shi yake sarrafa su yadda ya ga dama shi yake rike da su ba don yana rike da su ba sama sai ta faɗo ƙasa kuma ta kurmi amma ubangiji ta'ala shi ne mai wannan wanda yake da irin wannan siffan shi ne ya cancanta a bauta masa ba wani sarki ba wallahu ala kulli shay'in shadid Allah mai shaida ne a bisa dukkan komai wato yana cin kayan ayyukan bayansa yana ganin dukkan abin da su suke yi ba abin da yake koya masa na al'amarin bayan sa ko da ɗan kaɗan saboda haka wannan kenan ayar tana yi wa mummune ne duk ayyukan da alkhairi da kake ko da ɗan kaɗan ne Allah ta'ala yana gani ba abin da yake koya masa wallahu ala kulli shay'in shahid kar ka ko Allah zai manta da wannan aikin alkhairin da nayi ko murmushi kai wa dan uwanka shi wannan Allah yana kula da shi za a aje maka lalar ranar alkiyama sannan kuma razani ne ga mujurmai wanda suke sakon Allah su kuma komin kankantan abin da suke na safin Allah su sani Allah ta'ala yana yana ganin wannan abin kuma zai shaida a kan rana kiyama to kaga wannan abin tsoro ne sai mutum ya nisanci sabon Allah subhanahu wataala ya ce ko wani ba ya ganin ka to ai ubangiji subhanahu wataala yana ganin ka sai Allah ta'ala ya إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ومن وبنجي تعالى إن الذين قتلوا المؤمنين بل يتبوا وأن تستفتني مؤمنين suka azabtar da su suka kona su da wuta والمؤمنات كما سكا بسيني مؤمنين ما تاما وإن سكا كونا أجسين ونراني ثم لم يتوبوا فنقوا تتوبا با ولهم عذاب جهنم سنة عذاب توتا جهنم ولهم عذاب الحريق ثم سنة عذاب توبا وتوبني تعالى زي عذاب سرد سورانا القيامة دا عذاب توتا جهنم ثم زي عذاب سرد سورة عذاب توبا وتو الجزاء من جنس العمل ثم دعنا ثم sun wahalar da mumine, sun azabtar da mumine da wuta to su sani a lahira ma ubangiji ta'ala zai azabtar da su ne da wuta kamar inda suka yi wa mumine a nan duniya ko kuma tun a duniyan Allah ya aiko musu gobara ta dinga kone su da gidajen su gaba daya to da ka a duniyan Allah ya azabtar da su da gobara a lahira kuma ga wutar jahannama wanda tafi wannan azaban tana nan tana jiran su amma a nan abun mamaki ubangiji ta lafiya sun malam ya tubu waɗanda suka azabtar da mu'minan nan wanda aka haka rami aka je aka dinga jefa suna ta shiga da kafafuwansu suna konewa Allah ta'ala zai mutu azaba ne idan ba su tuba ba sai sa yake sun madan ya tubu sannan ba su tuba ba suna da azaba ta wutan jahannama da azaba ta gobara kenan in sun tuba ba Allah zai yafe su bana abun mamaki sai sa hasanul basari yake cewa unzuru ila hadal karam wal jud ka duba irin kanki na ubangiji subhanahu ta'ala da kyautansa ya yahrifuna awliya'ahu wa rufi da tawbati wal maghfirah suna kona waliyansa su waɗannan mutane shi kuma yana kiran su zuwa ga sun da gafara sun kona masa waliyansa masoyansa saboda imani da suka yi da shi amma ko ubangiji ta ala yana kiran su ku zo ku tuba zan ku gafara zan gafarta muku zan yafe muku in ba Allah subhanahu ta'ala ba wa yake da ilmin sai ubangiji subhanahu ta'ala. ai wani ne kan har abadan abada ya za idan wani zai kashe ko a kan kuskure wani ya kashe baban wani ko dan uwan wani zai kaga aji a kama shi a daure shi domin kada yan uwansa su saka su ne sai suka da su dauki fanta amma ga ubangiji ta'ala an kashe masa bayansa da waliyansa amma kuma yana cewa kun kun tuba ba zan muku komai ba ku zo ta tuba in mu to da haka ubangiji ta'ala ne hakuri ne sabaka rahmati sabaka yace rahmata ta ta riga shi na to da haka Allah ta'ala yana jin kan bayin yana tausaya musu to ka tausaya kanka ka tuba ka koma zuwa ga Allah ta'ala duk girman laifin ka Allah ta'ala zai yafe maka ba abin da zai gagari Allah subhanahu wa ta'ala sai dai idan ka ki komawa zuwa gare shi sai Allah ta'ala ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati lalle wannan da suka yi imani suka yi aiki na gari lakum jannatu sun sakamakon su aljannatai ne tajri min tatiyal anharu wanda koramu suke gudana a karkashin wato koramu ba na ruwa kawai ba na giya na zuma na ainihin abin nan nono kamar da ubangiji tare ke cewa masalul jannati allati wa'ida al-muttaqun fiha anharu min ma'in ghairi atin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharu min khamrin ladhatin lisharibin wa anharu min aqalin musaffa dukkan aljanna da aka yi wa masu tsoron Allah da akwai korama na ruwa wanda baya jirgicewa kare-kare. wato wani kuri ne kawai ruwan yana ta gudu ba za ka yi kasha akwai koroma kuma na nono wanda baya tsani kasa nonon duniya yana tsani to shi na aljanna baya tsani gudu kawai yake za ka sa a ka ba kana sha sannan akwai korama kuma na giya giyan kuma mai daɗi ba irin ta ta duniya ba wanda kawai wani ma yana shanta ne kawai don ya bugun amma ba ta da daɗi a baki to ce mai daɗi ga masu sha kuma babu kuguwa ba ciwon kai ba amai ba da mutunci babu faduwa a lambatu ba komai za ka ji daɗin ta ne kawai daɗin kuma ya zarta irin na duniya amma mai sha ta duniya da zai sha ta lahira ba sannan akwai ƙoramo kuma na zuma takiciya wanda ba ta da ainihin dukkin itace kuma zuma ce wanda Allah ta'ala ya halitte ta ba wai kashin kudan zuma bane ko amai na kudan zuma a'a na duniya kashin kudan zuma ne ko amai na kudan zuma wani dan kwaro ne zai amai ka zo kai kuma ka lafi ko ya kaki ka zo ka sha to amma ta lahira ita aka Allah ya kera ta ba ba wani abu ne fitar da ita ba kuma ta kicciya ba ta da dalili ko da dan kasa kuma daɗin ta ya zarta yin ta duniya wannan shine duk inda Allah halaye ya ce ya yan aljanna aljanna wanda koramu suke gudu a karkashin rariyansu to irin wayannan koramu ake nufi ba wai korama ta ruwa kawai ba da na nono da giya da kuma ainihin na zuma wanda suke tashiya ubangiji subhanahu wataala kai ke zalikal qawlul kabir sai wannan da gon babbali to ka duba Allah da girmanta ya girmama abu ai ka san abun ya kai kolon ruwa wajen girma? ka duba girman Allah subhanahu wataala amma yake zalikal qawlul kabir wannan rabo ne babba to ka san me girma ne yanzu mutum mai kuɗi in ce maka ka wannan kuɗi ne masu yawa to ka san kuɗi ne suna da yawa amma talaka dubu goma ma sai dauke su kuɗi ne masu yawa to kaga ubangiji ta ala ne yake cewa wannan babban rabo ne jin daɗi ne mai girma to ka girmama wannan jin daɗi ka yi aikin da zai kai ka zuwa ga wannan jin daɗi Allah ya samu daɗi sai Allah ta ala ce إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد وبنجي سبحانه وتعالى إن بطش ربك لشديد tun da wayannan sun yi abin da suka yi abin da suka ga dama sun nuna cin karfi sai Allah ta lafe inna batsha rabbika lalle kamun ubangijinka da shadidun mai tsanani in Allah ya kama mutum to kuma kan ba ba na wasa bane yasa Allah ta'ala ya kan bar mutum ya ta kunje ga dama a nan duniya amma akwai ranar cin billahi inna Allah la yumli lil zalimi hatta idza akazahu lam yusjid Allah yana saurarawa azzalimi ya ta zalunci sai ta zalunci sa amma ran da Allah ya kama shi kuma bai sai kuma cewa Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka Allah zai azabta da shi masa mummunan kama mutum da Allah ya kwatanta kamun da mai tsanani to lalle mutum ya shiga uku in Allah ya kama shi sai ka ka gyara halayenka gyara na, mu ji tsoron Allah mu je duniya lafiya kar mu je lahira lafiya kar mu haɗu da kamun Allah wato wannan ayan kamar faɗin ubangiji ta'ala ne inna rabbaka la bil mirsad Allah ta'ala yana madakata yana nan yana jiran ka gama sharholiyarka ka gama sabon Allah ka yana nan yana jiran ka akwai ran da zai kama ka za ka shiga hannu in ka shiga hannun ka kuma baka isa ka kudu sai masa za ka ce wayo Allah ka shiga uku amma a banza da bai amfani gaba a nan duniya ne in ka gane kuskuren ka ka gyara sai wannan din ya maka amfani to da ka Allah ta'ala abu tsoro ne mu ji tsoron sa ya sa ubangiji ta ce innahu huwa yubdi wa yu'id Allah ta'ala shine wanda yubdi yake fara hadisa wa yu'id kuma ya sake hadisa wato Allah shi ya yi mu babu mu daga babu Allah ya yi mu babu mu kwata kwata ba wannan halittar Allah ya sa mata ita kuma shi ne wanda zai tashi mu kuma bayan mu kamar da yake kama bada'ana da khalqin mubin wa'adan alayhi kamar yadda Allah ta'ala yake kamar yadda muka karo da ku da babu ku muka halice ku haka nan kuma za mu mai da ku kuma wannan alkawari ne da muka tura wa kanmu inna kunna fa'ili lalle tabbata za mu yi haka ne in ji ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda haka ka ji tsoron Allah wanda ya yi ka babu kaji nan in ka mutu ba ka sani zai tashe ka kuma zai yi maka hisabi wasu malamai suka ce abin da ake nufi da wannan ayan inna huwa yusdi wa yuhyi Allah shine mai karawa kafurai azaba waɗanda suka azabtar da mu'mini bayan Allah wani yuhyi kuma ya sake dawo musu da wannan azaba a maka azaba a sake nana ta a sake nana ta wato wannan kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa dangane da yan wuta kullama nabitat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab duk lokacin da fatan su ta kone ta kone su yan wuta sai Allah ta ya sake canja musu wata sabuwar fatan don su tantani azaba gaba ɗaya cikin ka ya ruce ya kone sai a sake gina cikin naka don ka tantani wata sabuwar azaba to shine ma'anar inna huwa yurdiu wa ya maka azaba kuma ya sake miyar maka da azaba idan ka kan gare masa to da haka mu ji tsoron Allah Allah shi mu ba mu kuma zai sake mu ba mu zai azabtar da mu idan ban masa da'a ba kuma ya sake kara mana wata azaban Allah ka kare mu idan mun yi imani kuma to ni'ima ce ita ma kan ni'ima za mu samu yardan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce wa huwa al-ghafurul wadud Allah shine al-ghafuru mai gafarta wa bayinsa waɗanda suka tuba suka koma zuwa gare shi zai gafarta musu daga zunubansu alwadudu kuma Allah ta'ala shine mai son bayinsa Abdullahi bin Abbas yace Allah ta'ala yana son bayinsa waliyai wato masu tsoron Allah bayin Allah na gari kamar yadda dan uwan ku yake son ɗansa ko yake son dan uwansa kana murna kana nuna masa soyayya haka Allah ta'ala yake son bayinsa tun tunda haka ne ka bawa Allah ta'ala hajjinka Allah yana son ka bakin ka yake ba ya halice ka ya azurka ka ya baka ruwa ya baka iska yana kula da kai ya yi maka ni'imomi bai yi ka dabba ba in ya ga dama da zai yi ta alade Ko yi ka kare don ba shawara kai da shi lokacin da ya halitta ka ina son ka ne yayi ka dan adam ya baka hankali to ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala a bisa wannan ni'ima din ka bauta masa shi kadai kada kai masa abokin tarayya sannan ubangiji ta lafiya zul arshil majid Allah ta'ala shine ma abokin al'arshi al-majid mai girma wato al'arshi gadon mulki ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda duk halittun Allah babu wata halitta da kai al'arshi girma ta kan mai guda bakwai gabaniya ya zo a hadisi da za ka ɗauki kurbi Allah da za ka ɗauki daji duniyan nan gaba ɗayanta ka je ka jefa a cikin kursiyin Allah kan mai da karfai zai zama kamar da ka jefa taro ne ko zubi a cikin kasaran kenan to shi kuma kursiyin da za ka ɗauke shi ka je ka jefa shi akan al'arki nan ma zai zama kamar ka jefa zubi ne a cikin jeji yace al-qurtu la ya'rifu qadarahu illa Allah ba wanda ya san girman abin al-arshi kai ba wanda ya san girman al-arshi sai ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma ne farkon halittan Allah al-arshi abinda Allah ya fara halitta shi ne al-arshi don ya ce awwalu ma abin nan khalaqa Allahu maqadir al-khalaiqi kullaha ko khalaqa Allahu maqadir as-samawati wal ardi qabla an yakhluqa khalaqa Allahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50000 sana wa kana 'arshuhu 'ala al-arsh Allah ya tattara halittu dukkan abin da zai faru a duniya kafin ya halitti kan mai da ƙarfe da shekara dubu hamsin a lokacin kuma alƙarshin sai na sama ruwa kaga tuni ya riga ya halitti alƙarshin wannan yana nuna maka girman ubangiji ne subhanahu wa ta'ala ina da halittu masu irin wannan girman to kama guda ɗaya ma ya fi kasan girman ta to samman bakwai ɗin gaba ɗayan ba su kai al'arshi ba Al'arkin ubangiji subhanahu wa ta'ala mai girma ne ya sa aka siffanta Allah da cewa ma'abocin al'arshi don ka gane girmansa yanzu idan mutum yana shugaban kasa sai zama kasar ta babba ce ai za ka gane girman sa ko kuma a ce mutum shugaban a amerika ne wanda ta kai kusan kasa hamsin in an ɗauki ƙananan ƙananan ƙasashe za a je ba su bayan ka san babban shugaba ne amma kasa yar karama ne aka ce shi ne shugaban ƙasan. sai kare na shi to Allah subhanahu wataala shi ne mai mulkan kamai da ƙasai da al'arki da duk wani abu da kake gani a duniya ke ke mulkin komai da komai to kaga wannan yana maka girman ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala kuma yake al-majid Allah ne ainihin mai girma mai daraja sai Allah ta'ala yake Fa'adu lima yuri, Allah shi ne Fa'adu mai aikatawa lima yuri da abin da ya dama. Shi ne wanda duk abin da yi ba a cewa don me sai la yusalu amma yasalu ko hum yusalu ba a tambayan sa don me sai saka duk wata sauran mutane sai a tambaye su sannan ubangiji ta'ala shi ne mai hukunci kuma babu mai bibiyan hukunci la mu li hukumi a nan duniya in ta wani hukunci sai a ce ka akwai kotu ta koli kuma wanda za ta duba wannan hukunci da kai sai a je a dudduba a dudduba ne ne kai ko ba da yawa Allah ta'ala bai da wannan in yi hukunci ba ne bin wannan hukunci kuma la ta ne ba in ya in ya fa in ya hukunta abu ya faru ba wanda yake mai da wannan abu ne sai ba za a yi shi ana kokari yin abu yanzu a nan duniya wani sai ba da wata kwangila wani aiki ana yi wani saboda shi sai a dakatar da wannan aiki ne sai a dakatar da shi to Allah ta'ala ba zai hukunta ayi abu wanda zai dakatar da wannan abu ba saboda mai shine fa'alu bima yurid mai aikata abun da ya ga dama ba da mai tashin karan hanci ba wanda zai zai ce masa duk me yasa kai abu kaza ko da kaza ya kamata kai sai na Abubakar lokacin bai da lafiya aka zo za a kai shi rashin lafiyar na rasuwa Cikin nan sai aka tambaye shi aka ce ka ga likita kuwa ita ah, ka ga likita kai ka ga likita me ya tsaya maka yadda ya ce mini fa'alu bima yurid a ina aikata abin da naga dama ma'ana ubangiji ta ala ne ya gan shi zai ɗauki ransa ko da haka idan Allah ta ala zai ɗaukar ran mutum akwai likita da zai ce zai hana ni yake shi ka yayi da ya ga likita me ya ga maka yake yake ke min hadu bima uri zan aikata abin da naga dama da ko da haka ni na sallama wa Allah subhanahu wa ta'ala zai ɗauki raina sai Allah ta'ala ya ce هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والطاعون ورائهم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ubangiji ta lafi hal ataka hadithul junus, shin labarin wayanda suka haɗa runduna ko rundunan da suka fi don yakan annabawa da manzanni labarin su ya zo maka fir'auna wa samud sune fir'auna da samudawa wato fir'auna da jama'arsa da kuma samudawa mutanen annabi salih shin labarin su ya zo maka sai a cikin suratul fajr za ba da kisan insha Allah Allah ta'ala ya ce balil ladina kafaru fi tasbih ba haka ba dai kafirai suna nan cikin karyatawa suna ta karyata manzonin Allah suna ta karyata manzon Allah ta kuma duk wannan labaran da aka ba su bai zama musu wa'azi ba sun zarfi a cikin karyata manzonin Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wallahu min wara'ihim muhit Allah subhanahu wa ta'ala yana ne yana kewaye da su ta bayan wato suna nan a cikin tamkansa zai azabtar da su zai kama su zai musu mummunan kamun. Tunda sun ki su yi imani sun zarki wajen karyata manzonin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce bal huwa qur'anun majid ban ba da kafirai suke fada ba huwa qur'an abu da suke karyatawa na alqur'ani ne majidun ne girma wato qur'ani ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi suke karyatawa ba tatsuniya ba ne ba wani labari ne na wani mutum ba ko da haka sun karyata babban al'amari kuma Allah ta'ala zai kama su akan wannan Allah ya ce fi lauhin ma'qul alqur'ani yana nan a cikin wani allo abun kiyaye wato yana nan a cikin lauhin ma'qul ubangiji ta'ala ya kare shi ya kiyaye shi daga dukkan daɗi ko rage ko a zo a canje wani abu ko a jirkita shi ya sa Qur'ani a yadda yake in a haka yake saboda da talaugin mafi ne ba za ka daɗa ba ba ka yi ta karege ba ko ka je ka kirki wani abu na gaba ya dawo baya ko na baya ya dawo gaba don ya ce inna da kitabun aziz la ya'tihi al-badilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hamidin hakim saboda haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da littafin sai zama gagarau ba wata ɓarna da suke zuwa gabansa ko bayansa domin saukarwa ne na abun ne ko kuma mai hikima ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi tare da iyaye shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da alqur'ani kuma mu ne masu kare ainihin alqur'ani to yana cikin lauhin mafuz ne Allah ta'ala ya saukar da shi ya kawo shi kamar duniya a baitul izza a lokacin da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabta sannan daga baya aka dinga saukar manzala ta sama da kaɗan kaɗan da kaɗan kaɗan a cikin shekara ashirin da uku aka saukar manzala ta zuwa ƙur'ani da gurgun nesa har ya zama sahabbai sun haddace shi bayan ta kuma aka rubuta shi ne da yake gaban mu muke karantawa shi ne dai alƙur'ani da Allah ta'ala ya saukar ba tare da shakka ba ubangiji ta'ala ya ƙara mana imani ya ƙara mana tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh